تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala wadda ya ba mu dama ya yassare mana rayuwar mu ta kawo ga wannan lokaci mai albarka muka zo gidan wannan rediyo mai albarka albarka rediyo domin gabatar da shiri wadda ya shafi kwanaki goma da kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan da falalansu wadda مؤسسة التنوير الإسلامي مركز الوسطية فرع ولاية بوتشي تا بوتشنوي الحمد لله watan ramadana gabaki ɗaya wata ne mai daraja wata ne mai kima wata ne na ibada wata ne wadda ake son yawan karatun alkur'ani ake son yawan tasbihi ake son aikata ayyuka na alkhairi da dukkan nau'ukansa da dangoginsa illa iyaka shi goman ƙarshe na ramadan yana da daraja na musamman yana da ƙima na musamman akan abin da ya shafi sauran kwanaki da suka gabata na Ramadana. Wannan kuma ya samo asali ne daga wajen manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ba da goman ƙarshe na Ramadana inaya ta musamman sama da wadda yake ba da sauran kwanakin. saboda haka ya dace abu ne wadda ake so abu ne mai kyau ya zamanto dukkan alkhairin da mutum ke aikatawa a cikin wannan wata na ramadan to idan goman ƙarshe na ramadana ya shigo mutum ya zamanto ya ƙara himma ya ƙara dauriya ya ƙara adadi na aikin da yake yi a cikin wannan goman ƙarshe na Ramadan. Tabbas, hadisi ya zo daga Ummul Mu'minin na na Aisha radiyallahu anha take cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama idza dakala al-ashr shadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya laylahu wannan hadisin imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabu siyam babul amali fil ashr al-awakhir min ramadan nana aisha radiyallahu anha take cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi ya kasance idan da khalal ashr idan goman ƙarshe na watan Ramadana ya shigo, shadda izarahu yana ƙara jan ta zugensa, wa ahya laila yana rayar da daransa, wa aiƙa ba ahla kuma yana tada iyalansa. Sai maluma suka tattauna, menene ake nufi da shadda izarahu manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama na jan ta zuge, me ake nufi da shi, wasu daga cikin maluma suka ce, kana ya tazilun nisa, ya kasance a goman ƙarshe na Ramadana yana nisantar matansa ko yana nisantar iyalansa babu maganar saduwa. Wasu kuma suka ce, a'a abinda ake nufi da شد مئزره شين جدت العبادة أكثر من غيرها منظور الله صلى الله عليه وسلم ينا قارا همة ينا قارا داجيوة cikin ibada daje wanda baya yi a wasu kwanaki saɓanin waɗannan kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan sa'an nan kuma wa aiqaba ahda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana kada iyalansa bi ma'ana duk wani wadda zai iya juran tsayuwa a gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama zai iya tsayuwa ya juri tsayuwa ba tare da ya cutu ba shekarunsa da jikinsa da lafiyarsa zai iya ba shi dama ya tsaya to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan tashe shi daga bacci duk wanda zai iya juran tsayuwa to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashe shi wa ahya laila sa'annan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya raya daransa ko ya raya waɗannan darari maluma suka ce yana raya dararen ne da ibada baki ɗaya idan muka duba za mu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama sawa'un a cikin Ramadana ko a wajen Ramadana da ya dinga sallan tsayuwan dare, amma kuma tsayuwan daren ba wai an umarce shi ya sallaci sallan tsayuwan daren ba ne baki ɗaya. Idan muka duba cikin suratul Isra' الله سبحانه وتعالى يتي ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل كما دجوان قنجري ندري فتهجد به نافلة لك كتاشك سلا تهجدي سلا تهجدي شيني سلر دعشرين تباين أن يبتشي أن تاشي daga wani ɓangare na dare tun da ba ce sallaci daren baki ɗaya ba sannan idan muka zo muka duba ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhal muzammil a suratul muzammil kenan umin laila illa qalila ka tashi kai sallan dare kar ka rage daga daren sai ɗan kaɗan sai Allah ya ce nisfahu ka sallaci rabin daren aw yunqus minhu qalila ko kuma ka rage daga rabin daren auzid alaihi ko ka ƙara a kan rabin wa rattilil ƙura'ana tartila ka karanta alƙura'ani karantawa kaga anan an ba da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zaɓi har wajen kashi uku na sallar tsayuwan dare in ya ga dama ya salla mafiya yawan daransa ya riƙe shi a matsayin lokacin sallah in ya ga dama ya yayi rabi ya raba daren biyu rabi yana sallah rabi yana bacci in ya ga dama kuma ya ɗan rage ma daga abin da ya shafi rabin sai ya zama mafi yawan daransa ya yi bacci an samu kuma kamar ɗaya bisa uku ya yi sallah a wannan daren kun ga duka wannan zaɓi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to amma a ƙarshen a goman ƙarshe na Ramadan, manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yana raya daransa ne baki ɗaya da ibada, idan goman ƙarshe na Ramadan ya shigo, gaba ɗaya dararen manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yake rayawa da ibada. Allah shi ba mu iko. Sa'an nan kuma har yanzu abu ne wadda babu kokonto ciki babu shakka ciki a cikin waɗannan darare goma. na ƙarshen watan Ramadana ake samun lailatul qadr wadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa lailatul qadr khairun min alf shahr ya fi alkhairi sama da dare guda dubu sa'annan har yanzu hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban غفر له ما تقدم من ذنبه wannan hadisin shi ma Imam al-Bukhari ya fitar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama lailatul qadri duk wanda yayi tsayuwan dare na lailatul qadr imanan yana mai imani da Allah wa ihtisaban yana mai neman lada wajen Allah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi an gafarta masa abinda ya gabata na zunubansa sa'an nan lailatul ƙadarin nan yana zuwa ne fi autari layali ashrul awaqi yana zuwa ne a kwanaki goma yana zuwa ne a witiri mara na kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan shine in an ce mara a kwanaki goma ƙarshe na watan ramadan shine zai kama ranar ko in ce daren ashirin da ɗaya da daren ashirin da uku da daren ashirin da biyar da daren ashirin da bakwai da daren ashirin da tara waɗannan su ne darerai mara darare mara a kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan kuma a cikinsu ake samun daren lailatul qadr alal haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya fito don ya faɗa wa sahabbansa ga daren lailatul qadari lokacin da ya fito sai ya tar da wasu daga cikin sahabbansa sun ɗan samu saɓani tsakaninsu suna husuma wannan husuman nan nasu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hankalinsa ya karkata gare su sai suka mantar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama haƙiƙanin daren lailatul qadarin da kuma bai faɗa wa sahabbai ba saboda wannan husuma da ya samu suke yi to amma shi Allah subhanahu wa ta'ala hakimun ne duk abin da yake yi akwai hikima a cikinsa babu wani abu ƙwaya ɗaya na Allah subhanahu wa ta'ala wadda babu hikima mantar da Allah subhanahu wa ta'ala ya mantar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai tuna ya faɗa wa sahabbai wani dare ne daren lailatul qadari a cikin waɗannan darare ba hikimar da yasa Allah ya mantar da shi inda an ce wa mutane ga daren to kuzarunsu da himmansu da dagewarsu zai karkata ne ga wannan daren ba za su ba da himma a sauran dararen ba to amma yanzu tun da nema ake yi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nema ku kirdadi lailatul qadari a autarin layari mara na waɗannan dararen wannan yake nuna mana za a yi ta himma a yi ta kuzari wajen tsayuwan dare da addu'o'i da neman dacewa da lailatul ƙadari a sauran dararen waɗanda suke na mara darare guda goma amma musamman maransu darare guda biyar za a ƙara himma ciki kun ga wannan hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ladan mutum da ladan mutum na aikin alkhairi sai ya zamanto ya karu Allah shi datar da mu yana daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yawaita addu'o'i da ambaton Allah musamman a waɗannan kwanaki goma na ƙarshen watan Ramadan hadisin ya inganta nana Aisha radiyallahu anha ta tambayi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ta ce masa ya nabi Allah a ra'aita in wafaktu lailatal qadari ma aqulu qala taqulina اللهم إنك عفو تحب الأقوى فاعف عني ما عائشة الله شكارة متى يرضى تكي تشيوى ta ce wa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama a ra'aita in wafaktu lailatul qadari yanzu kana ga idan na dace da lailatul qadari ma za a ƙuru mai zan ce wani addu'a zan yi ƙara ta ƙulina manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ga addu'an da za ki ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afu anni wannan hadisin hadisi ne da aka ruwaito shi da dama daga cikin waɗanda suka ruwaito shi akwai tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ki ce Allahumma ma'anan Allahumma shine ya Allah innaka afuwun lalle kai ne afuwa ne tuhibbul afwa kuma kana son afuwa fa'fu anni kai mini afuwa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa masa da larabcin nan abin da ake so a yi kenan da larabcin ake so kowa ya yi sa'annan har yanzu sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin waɗannan darare goma na ƙarshen watan Ramadan waɗannan salloli na abin da ya shafi tsayuwan dare tare kuma da imam ko tahajjudi kamar yadda na faɗa mana ko yadda muka sha bayani tahajjudi da qiyamul layli ko tahajjudi da tarawih dukkan su qiyamul layli ne illa iyaka kamar yadda muka faɗa shi tahajjudi sallah ce wanda sai an yi bacci an tashi ake yi wani kuma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi a kwanaki goma na ƙarshen watan Ramadana yana raya dararansa baki ɗaya da ibada tun daga farkon daren har ƙarshensa yana raya shi da ibada to wannan sunna ne illa iyaka zan yi amfani da wannan dama na ja hankalin masu sauraronmu da masu kallonmu cewa kuskure ne mai girma mutum ya raya daransa baki ɗaya da sallan tahajjudi ko ƙiyamun laili amma kuma ya zo ya yi bacci ya kasa fita sallar asubahi yayin da ita wannan sallah ta asubahi salatul fajri tana daga cikin as-salawatul mafruza tana daga cikin sallolin da aka farlanta idan mutum na neman kusaci zuwa ga Allah sai ya fara sallan farilla kafin ya je na nafila sai ya fara ba da zakka kafin ya je na nafila kowane abu sai ya yi na farilla kafin ya je na nafila saboda haka ba daidai ba ne ko namiji ko mace mutum ya je masallaci ya yi kiyamun laili ya yi tahajjudi yana sahur kuma sai ya ci shingiɗe ya kasa kuma fita sallan asuba ko ya kasa sallan asuba ko ta kasa sallan asuba a lokacin kun ga ya zama sallan nafila ya rinjayi sallan farilla ko ba haka ake so ba wannan sallan farillan nan shine gaba sama da abin da ya shafi sallar nafila Allah shi datar da mu har yanzu ɗan uwa masu albarka daga cikin ababen da suke sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a kwanaki goma na ƙarshen watan ramadana shine itikafi ibadar itikafi ibadar itikafi kuma ya shafi maza ya shafi mata shi ma kamar sauran ibadu kuma ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi waɗannan shekaru goma nasa na ƙarshe gaba ɗaya yana ibadar itikafi idan an ce al-itikaf ana nufin wato zama a masallaci huwa al-maqam wal ihtibas a yaren larabci zama da keɓancewa ko dakatawa a guri guda a shari'a idan an ce itikaf lubti sa'imun fi masjidi jumu'atin biniya shine mutum ya zauna a masallacin juma'a da niyyar ibada ko kuma wasu maluma suka ce tafrighul qalbi an shughuli dunya mutum ya raba ransa ya raba zuciyarsa da shagurgura na duniya wa taslimun nafsi ila al-maula ya miƙa wuyansa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala makaɗaici. Jurjani ya kawo wannan ta'arifi a cikin littafinsa ta'arifat, a ta'arifat. Sa'an nan kuma a Sheikh Abdullahi bin Abdurrahman al-Bassam cikin littafinsa Taubihul Ahkam yake cewa a yaren larabci idan an ce al'itikaf ana nufin luzumu shai'i. lizimtan abu wa hafsun nafsi a rai da haƙurtar da rai a kansa a juru wannan abun daga ciki akwai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wandur ila ilahika allazi zalta alaihi akifa kai dubi zuwa ga abun bautanka wadda ka dimanci bauta da zama a wajensa itikafi a shari'a yace huwa al-maqamu fil masjid min shakhsin makhsusin ala sifatin makhsusa li ta'ati Allah ta'ala yace itikafi a shari'a huwa al-maqamu fil masjid shine zama a masallaci min shakhsin makhsusin daga wani mutum na musamman ala sifatin makhsusa akan wata sifa ta musamman li ta'ati Allah ta'ala domin da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala sa'annan itikafi yana da asali a alqur'ani da hadisi da ijma'i na maluma asalinsa a alqur'ani wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi ai kar ku fuskanci matanku alhali kun siffantu da ibadar itikafi wannan ayar take nuna mana itikafi shine lizimtar masallaci domin da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala da yankewa daga dukkan al'amura na duniya kuma itikafi baya inganta sai a masallaci kamar yadda Nasir bin Abdurrahman Sa'adi ya faɗa a cikin littafinsa Taisirul Karimun Rahman fi tafsiri kalamil mannan. Sa'an nan har yanzu a ɓangaren hadisai, hadisi ya inganta daga nana Aisha Allah maɗaukaki shi ƙara mata yarda take cewa annan nabiya sallallahu alaihi wa sallama كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف أزواجه من بعده وانا حديث شيما إمام البخاري يفتر دشيت سن للتافنسا صحيح البخاري من عائشة الله شكارة متى يرجع تشي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان تشي للي النبي صلى الله عليه وسلم ya kasance yana itikafi a goman ƙarshe na watan ramadana hatta tawaffahu Allah har Allah ya karɓi rayuwarsa wa ta kafa azwajuhu min ba'dihi kuma matansa su ma sun yi itikafi bayansa sa'an nan maluma sun yi ijma'i akan cewa itikafi yana daga cikin shari'a kuma mustahabbi ne an hakato ijma'i daga maluma daban-daban ba maluma ɗaya ba sa'an har yanzu abin da yake sunna da mai itikafi shine yawan karatun alƙur'ani da yawan ambaton Allah da addu'o'i kuma ya nisanci maganganu cikin al'amura na duniya ya nisanci musu da maganganu na jahilci ya nisanci dukkan abin da bai da fa'ida duk abin da bai da fa'ida ya nisance shi kar ya je ya zauna a inda zai zamanto ya yi ta musu ko maganganu marasa fa'ida ya halatta da mai itikafi ya fidda wani bangare na jikinsa daga masallaci kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake miƙa kayinsa ga nana Aisha ta tace masa shi yana cikin masallaci ya miƙa kayinsa wajen nana Aisha radiyallahu anha ta tace masa ya halatta mai itikafi ya tace kai yayi wanka ya sa kaya mai kyau ya halatta mai itikafi yayi magana da iyalansa ya halatta ne ya itikafi ya zauna a wani gefen masallaci in ya so ko in ya gaji ya tashi daga nan ya koma wani waje daban matukar dai cikin masallacin ne wannan babu laifi ya halatta ne ya itikafi ya fita daga cikin masallaci domin buƙatar da babu makawa kamar yin bawali ko bayan gida ko amai ko wani abu makamancin haka ya halatta iyalin mai itikafi ta kawo masa ziyara kuma ya karɓi ziyaranta ya halarta mai itikafi ya buga ƙobba a cikin masallaci idan aka ce ga masallaci nan da mutum zai itikafi ya halarta ya buga wani abu kamar tanti wanda zai iya shiga ciki ya yi bacci ko ya canza kaya ko ya yi wani abu wannan ba laifi ba ne ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya buga wato irin wannan ƙobba wajen abin da ya shafi a masallaci domin itikafi ababen da ba su halatta ga mai itikafi ba daga cikinsu bai halatta mai itikafi ya je gai da mara lafiya ba bai halatta mai itikafi ya je janaza ba bai halatta mai itikafi ta daga cikin masallaci ba sai dai in buƙatar da babu makawa bai halatta mai itikafi ya sadu da iyalinsa ba saboda ne saboda hadisi ingantacce wadda wato abu dawud ya fitar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa as-sunnatu 'ala al-mu'takafi alla ya'uda mariban wala yashhadu janaza ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج إلا لما لا بد منه wannan duka bayani ne da ya shafi wato itikafi kuma kamar yadda muka sani itikafi yana farawa ne daga goman farko a goman ƙarshe na watan ramadan daga lokacin itikafi yake farawa hadisi ya zo ya inganta a muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in zai shiga itikafi yakan shiga ne wato alfijir na al-yawmul awwal min al-ashr allati yuridu itikafaha do a ranar farko na kwanaki goma bayan ya yi sallar asubahi na ranar farko na kwanaki goman da yake so ya yi itikafin to zai zo ya yi sallar asuba a wannan ranar sai ya shiga cikin itikafinsa sa'an nan kuma itikafi yana karewa ne da ganin jinjirin watan shawwal sawa'un watan ramadana ya cika kwana talatin ko bai cika kwana talatin ba to Allah shi datar da mu Allah ya sa mu dace muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka faɗa na daidai abin da kuma muka faɗa na kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wannan program ɗaukan nauyi ne na mu'assasatu tanwirul islami markazul wasatiyya ɓangaren ofishinta da yake jihar Bauchi a wannan shekara 1445 hijiri 2024 miladi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
ashirin da hudu ashirin da hudu